الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة ta'ala تعالى وبركاته muna ƙara yi wa sarki godiya mahalicin kowa da komai wanda cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya kawo mu wannan rana ta juma'a ranar da muke haɗuwa nesa da kusa mu haɗu mu saurari imam ya yi mana hudu ba ya jagorance mu wannan sallah mai raka'a biyu da Allah subhanahu ta'ala ya wajabta wa kowane musulmi miji mazaunin gida namiji da wanda ba shi da matsalar da za ta hana shi zuwa muna addu'a Allah ya karba mana ayyukanmu ya yafe mana kurakuranmu ya cikan magabatanmu iyaye da kakanni da malumanmu na sunna muna addu'a Allah ya ji kan iyayenmu da kakanninmu magabata malaman sunna da suka yi wa musulunci aiki suka koma ga Allah irin su mu'assisi na wannan alkhairi Shehu Ismailu Idris Allah ya rahama kabarinsa da makamantansa da makamantansa da goron wannan aiki a Shehu Muhammad Athani Yahaya jingir muna ƙara addu'a Allah ya yi masa taimako ya yi masa kariya ya kare dukkan mataimakansa a matakai daban-daban na aiki muna addu'a Allah ya taimaki masu taimakon addininsa masu taimakawa da ilimi masu taimakawa da dukiya masu taimakawa da matsayin da Allah ya ba su masu taimakawa da addu'o'i Allah ya karbi ayyukanmu ya yafe mana kurakuranmu to kamar yadda aka sani mukan yi zama mu tattauna damuwoyi na al'umma tun da dama aikin al'ummar ake yi na karantar da su musulunci da sunna a wannan zama ne ake tattauna irin abin da ya dace mu yi wa junanmu nasiha a kai nasiha ta gyara kayanmu muna addu'a abubuwan da muke faɗa Allah shi ba mu ikon faɗar daidai abubuwan da muke faɗa Allah shi ba mu ikon aikata abin da muke faɗa bisa dacewa da sunna to yau cikin ikon Allah muna sha tara ga watan Rajab dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira daidai da goma ga watan biyu dubu biyu da ashirin da uku kamar yadda ake kaddara haihuwar annabi isa dan maryam alayhi salatu wassalam muna fata Allah ya karbi ayyukanmu ya yafe mana mu. kullum kwanaki suna ƙara tawowa daga rajab sai sha'ban daga sha'ban sai ramadan Allah ya karbi ayyukanmu azumi yana ƙaratowa kullum اللهم بلغنا Ramadan اللهم بلغنا Ramadan اللهم بلغنا Ramadan sannan wasu daga cikin 'yan siyasa da wasu daga cikin masu zaɓe cikin wasu ya ɗoruruwa haka ne ko ba gaba ne wasu suna ganin kwanakin suna sauri wasu kuma suna ganin kwanakin ba sa tafiya da kyau kowa gwargwadon hasashensa da mu dai mu kullum Allah ya baiwa na kwarai Allah ya baiwa na kwarai mai tausayi mai imani mai cika alkawari Allah ya karbi addu'o'inmu jama'ar musulmi ba za mu gaji ba muna ta addu'a muna ta wa'azi akan tarbiyya Tarbiyyan nan da ta manya da ta yara domin idan babba bai da tarbiyya to ba zai iya yi wa ƙarami tarbiyya ba idan mace ba ta da tarbiyya tun daga gida ba za ta zo gidan miji ta zan mai tarbiyya ba sai dai shi mijin ya yake ɗauki ɗawainiyar koya mata amma yadda aka fi so shine. ne kowane uba yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi kyautar ɗa jama'a ana sayan ɗa ba a saya wanda kaga an saye shi to ba ɗa bane bawa ne kyauta ce daga Allah ya habu liman ya sha'u ima har ƙarshen aya yana kyautar ‘ya'ya mata ga wanda ya so ko ‘ya'ya maza ga wanda ya so ko ya gauraya masa maza da mata wani kuma ya bar shi bakarari wannan iko ne na Allah hu alimun qadir masani ne mai iko to wanda Allah ya bashi ɗa ko ɗiya Allah ya bashi kyauta ya habu hiba kyauta kine, hiba ya habu ko da wani mutum ne ya baka kyauta misali ta kuɗi za ka ga adana kuɗin nan don me da ba ka da ko sisi sai wani ya haɗu da kai da safe kana tunanin ya za ka yi a karya ya za ka yi abu na rana da na dare sai wani ya haɗu da kai ya ce ga taimako nawa ga miliyan ɗaya kai da kake tunani ya za a yi a karya to ɗa wane miliyan ko ɗa miliyan ne kudinsa wane miliyan kudi mutum yana iya bugar kirji ya baka mutum ɗan uwanka amma ɗa ba wanda ya isa ya baka in Allah bai baka ba to idan aka baka wannan kudi miliyan guda ka ga adanawa ka ga tunani ka ga dogon micin ya za a shirya me za a yi ya damuwa me wannan kudin ya samu na matsaloli ya za a magance su haka ne to Allah ya baka abin da ya fi kudi shine da da diya amma muna sake su suna ta gararan ba akan hanya ba aiki wasu aikinsu gadin hoto wallahi gadin hoto kar a taba wannan sana'a ce idan ya kare sai me zai kare kuma ka kama sana'a sana'ar da da yardar Allah har ka tsufa ‘ya'yanka su karɓe ka ita ce sana'a amma ka ɗauki sana'ar gadin hoto ba za ka yi fata ‘ya'yanka su gaje ka kan sana'ar gadin hoto ba kuma in abin kirki ne kowane uba yana fata ɗansa ya fi shi abin kirki to don Allah matasa da iyaye a kama sana'a wannan ba sana'a ba ce abinda ya fi haka muni ma wasu a ba su makamai wani ya ce a jeka da fari wata rana da bai kai mako ba ya dawo daga wa'azi da muke yi na dare ya ga 'yancin haka da 'yancin haka ana karawa da takuba da adda da makamai iri-iri 'ya'yan wa 'ya'yan musulmi wallahi 99.9 'ya'yan musulmi kai waɗannan 'ya'ya anya kuwa iyayensu sun saita musu rayuwa ba su saita musu rayuwa ba sun haifa sun zubar a kan layi kowa ya ɗiba kamar yadda akuya take yi ta udan iyakaci mu faɗa Allah ya ba mu ikon faɗa kuma maganar Allah ita ce a barbi sai ga shi a constitution na Najeriya ma an ce duk abin da ka ga dama ka faɗa banda tashin hankali in ka ga dama ka bauta wa hularka hula amma ka bauta mata ka kira mutane su taya ka bautar hularka Nigerian constitution ya yarda amma banda fada banda tashin hankali haka aka rubuta to kaga tunda an baka ikon fada da ikon aiki an yi togiyar banda tashin hankali banda fitina to kai mutumin kirki in ka tashi faɗa ba sai ka faɗi alheri ba man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe ya faɗi alheri ko ya yi shiru tun da Allah ya ba mu ikon faɗa kuma mun fahimci cewa dukkan ƴaƴan nan da Allah ya bamu wallahi ya bamu musulmi ne wanda duk ya zo duniya da duk wacce ta zo duniya a musulmi suka zo ko ƴaƴan waye ko fir'auna in ya haifi ƴaƴa to musulmai ya haifa sai dai a samu daga baya a lalata su a mai da su kafirai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zamu karanta insha Allah ta'ala bayan an gama kiran sallah na'am Allahu النبي محمد صلى الله عليه وسلم يناتي منا كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم تدكم أبن هيهوه namiji ne ko mace ɗan adam ne ko aljani ana haifar musulmi ne sai dai ubanninsa uwa ko uba ko tare su haɗu su mai da shi ba yahude ashe ana da musulmi ya koma ba yahude au yunassirane ko su rike ɗaya su mai da shi ba nasari Au yi majisa ne. ko su likida su mai da shi majus mai bautar wuta ko mai bautar itace ko ruwa ko saniya da sauran abubuwan bauta da ake bautawa a duniya to kaga Allah ya baka musulmi tun farko ka lalata shi ka mai da shi ba yahude ba nasare ba majuse kamai da shi ɗan kalare kamai da shi ɗan gadin hoto kamai da shi cima zaune ba sana'a ga abubuwan sana'a nan da yawa a duniya muna da albarka mutanenmu kaga mutum yana tallan abu a ne amma ka tar da shi da mata biyu da 'ya'ya bakwai kana raina sana'arsa amma kullum ya fita Allah subhanahu wata'ala zai bashi abin da zai ci ya ciyar da iyalansa wani ya biya kudin haya ya biya kudin ruwa ya biya kudin wuta ya biya kudin makarantar ƴaƴansa da wannan sana'ar da kake rainawa saboda haka idan sa shi a hanyar koyon sana'a ka ki ka sa shi a makaranta ya lalace to laifin waye Allah ya kaddara zai lalace dama to amma waye sanadi shi yasa kullum a lura shari'a tana tafiya da kaddarar Allah ba wanda za a bari wanda duk ya ya kashe wani da gangan sai aka ce kai yaya aka yi haka ya ce Allah ne ya ƙari kwanansa eh gaskiyanka tun ranar gini ran zane an Allah ya halicce shi ya rubuta zai mutu a wannan ranar a lokacin to kai ma da ka kashe shi Allah ya ƙari kwananka za ka ce Allah ne ya kashe shi kai ba ruwanka kai ka kashe shi kuwa kai ne sanadi amma wa yake ɗaukar rai Allah ta hanyar mala'ikunsa masu ɗaukar rai saboda haka karkace ce komai Allah ne ya ƙaddara eh haka ne daga cikin rukunin imani an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar kowane abu Allah ce mun halicce shi da kaddara faru amma akwai mai laifi da yasa hakan ya faru waye mai laifin masu bincike za su bincika su gano ko ba za su bincika ba amma dai lalle akwai mai laifi saboda haka jama'ar musulmi wallahi mu rike hannun ƴaƴanmu kun ga zaɓukan nan da za a yi ku duba ba a fara zaɓen ba abin ba bai zo ba ake wannan badakala da sare-saren juna da kashe-kashen juna da mun fara yabo mun ga ga masu lura ga ga ga 'yan jam'iyya kaza ga 'yan jam'iyya kaza suna zama a wuri ɗaya suna sallah in lokacin sallah yayi ɗaya zama liman mace kai wallahi abu ce suna nan fa suna shirye-shirye za su yi ta'addanci wallahi an yi an gani ana yi anguwa kaza da anguwa kaza da anguwa kaza to in ka ce ba ma'aikatan tsaro baka wala daidai ba idan ka ce akwai baka ga aikinsu ba to ne za ka faɗa kai in ka ce akwai ma'aikatan tsaro baka ga aikin ba in ka ce babu baka faɗa daidai ba an ce ma'aikatan tsaro a Najeriya daga sojoji zuwa ƙannansu zuwa 'ya'yansu kowa da ɗamara don a tsare a zauna lafiya wani yana bayani ya ce sun kai kashi talatin kowa da ma'aikatarsa duk don a tsare a zauna lafiya amma ya tsare an zauna lafiyan shi za muke cewa kun ga wa'azin nan da ake yi ake faɗa mutane maganar Allah suke bi suke aiki wallahi ya fi triliyoyi da Buhari ya faɗa a wani gari na tsaro da ya kashe ya faɗi tiriliyoyin da ya kashe a harkar tsaro ya ce wallahi mu a ganinmu da a ce a sayawa masu wa'azi motocin shiga ƙauyuka a shiga ƙauyuka da lungu da saƙo a buɗe makaranti a nuna musu Allah a nuna cewa idan ka cuci wani Allah zai rama masa in ba a rama masa a duniya ba ma a nuna masa idan ka taimaki wani ka zauna lafiya Allah zai baka lada ya yi imani da wannan ba barazanan jiniya wuyi wuyi wuyi wuyi wuyi wuyi waye waye ko ba ka bane jama'a in sun wuce sai wani ce haka ne ko ba ka bane amma idan imani ne a zuci wallahi jama'a za su kiyaye a koya musu dazu amini na shugaban malamai na jihar sokoto malam mabera ake ce mun sun yi lancin gwamnati ta taimake su da abin da ba taɓa taimakon su ba miliyan goma sha biyar a sokoto izalin ma kun gabata da ƙarfi kamar gombe ko kamar bauchi kamar plateau kamar kebbi jiha hudun nan su ne suka fi ƙarfin izala wato ma'ana izala ta fi ƙarfi ko da wurin taimako da aka je lancin a abuja jiha hudu aka ce ku fito ku ba da miliyan goma ko muka fito muka yi alkawarin miliyan goma mu hudu kuna ji jama'a to saboda haka wannan kayan aikin sayan shiga motoci wallahi tallahi ya fi duk barazana da gashin baki da zara ido da bindiga wallahi tallahi wannan ya fi su duka don me za a cusa maka imani ne ko akwai jami'in tsaro ko babu jami'in tsaro kana tsoron Allah da baya barci baya gyangyaɗi yana kallon ka amma in barazana ce da jiniya da waye wallahi in sun ba baya sai a yi musu dankwalo haka ne a sa mutane su yi imani da Allah wallahi shi babba shi ne gaba shi yasa ake cewa ‘ya'ya a gida uba ya rika nuna musu Allah ba ya nuna musu tsoron kansa ya ce ku ji tsoro na in ba haka ba zan yi wa wani duka a'a to in baka nan fa a wata in baka nan amma ka nuna musu Allah yana kallon su duk inda suke za su ji tsoron Allah kowane lokaci to jama'ar musulmi kamar yadda Allah subhanahu ta'ala. ya yi mu musulmi masu bautawa Allah to mu ƙara godiya wallahi Allah ya mana baiwa wallahi wani yana can yana kafirci kuma Allah bai ɗiba da rabansa ba ne a cikin musulmin Allah ya yi ka mai sana'a da yadda za ka ci halaliya wani yana can ya tsare hanya a cikin daji da dare ya kwana a daji da maciji da kura da zaki da waye yana kwana da fargaba kuma ya zo in rana ta ɓaci masa a kama shi a kashe in ba ta ɓaci masa ba ma yana fargaba zai kwana amma yana jiran mutane su zo da kuɗi ya ƙwace. Allah bai ɗiba da rabansu ba sai wanda ya tuba mu gode wa Allah mu ƙara gode masa subhanahu wata'ala ya yi mana bai wadda ba yadda za mu iya ƙididdige ta wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ku nemi ƙididdige ni'imomin Allah ba za ku ƙididdige ba idan ɗan adam mai yawan zalunci ne mai yawan kafirci Allah kare mu ta muna jin wasu a wasu wurare da tarbiyyarsu ta yi kaɗan idan sun ji wahala sun samu matsala a rayuwa an samu jarrabawa Ya su fito da makamai duk wanda suka gani su buge kamar shi ya kawo abin duk wanda suka gani su cutar da shi wasu su yi kan masu kuɗi in an ganka a mota a ce kaga irin su kaga irin su fab a buke wani bawan Allah taro sisi daga zero ya fara wallahi wani mai neman kuɗin daga zero ya faro ba ga da yi a gun babansa ba daga zero ya fara Allah ya daga darajarsa a cikin neman halaliyar da yake yi har ya bashi abin da kake gani amma wani mara tarbiya sai ya ce ga irinsu barayi barayi barayi ga irinsu me yasa ta eh in yasa ta a faɗa kuma a kai shi gun masu hukuntawa su hukunta shi daidai amma bai saci koban kowa ba mun ji a wasu jihohi har bankuna ake fasawa to jama'a idan aka fasa banki aka yi barna za a zo a gyara shi ko ba za a zo a gyara ba in aka fasa kayan gwamnati ta jiha ko ta tarayya ko ta karamar hukuma za a zo a gyara ko ba za a zo a gyara ba idan an zo gyarawa da kuɗin wa da kuɗin ku ku da kuka fasa ko kuka ƙona ba ci gaba ba ne ci baya ne a madadin wannan kudin a yi muku wani abu da shi za a ɗauka a gyara abin da kuka kona kuma to jama'a idan abu ya sami musulmi nutsuwa yake yi kar ya birkice ya rude ya ɗimauce ya faɗi maganar da ba kyau ya aikata aikin da ba kyau wannan ba zai kawo gyara ba akwai mahankalta masana su su yi bincike a yi magana mai kyau a yi rubutu a jaridu a faɗa a rediyo a faɗi mai laifi a ce ya gyara wannan bai isa ba gyaran muke so ko barna gyaran ake so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun mamakin al'amarin mumuni al'amarinsa dukkansa akwai alkhairi gare shi duk inda al'amarinsa yake yana dawowa ya rikide ya zama alkhairi wa laysa zalika li ahadin illa almu'min ba mai wannan sai mumini ba mai wannan sai mumini menene al'amarin in asabahu sarra'u shakar fakana khairan lah idan farin ciki da jin daɗi ya same shi sai ya gode wa Allah ba zai ihu ya ce sai ni mai ƙarfi sai ni mai kaza da nafi ƙarfin kowa sai ba zai faɗa haka ba shakar sai ya gode wa Allah wa iz ta'azzana rabbukum la'in shakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi lashadid godiya yake yi wa Allah idan abun farin ciki ya same shi wa in asabahu sarra'u sabar fa kana khayran lah idan matsala da damuwa ta same shi kowace iri a wannan rayuwa sai ya yi haƙuri fakana khairan la sai ya zama alkhairi a gare shi yanzu waɗanda suka faffasa bankuna suka yi ƙone-ƙone saboda damuwa da waɗanda ba su yi ba suna bin hanya da ta jace don a gyara wane ne ya fi kwanciyar hankali wanda bai yi ba saboda haka jama'a a riƙa haƙuri amma ba a ce kar a yi magana ta neman gyara ba amma ban da tashin hankali idan watakila tashin hankalin da ka faro ya yi sanadin rashin ran wani domin abu ƙarami zai tashi ya girma ya zama a tunis mutum ɗaya Yayi sanadin aka kifar da gwamnati a sauran ƙasashe tsadar redi kawai ta sa an kifar da gwamnati to kaga wannan tsadar alheri ta zama ko sharri sharri kafin a kifar da gwamnati sai an ji jiki saboda haka mu kiyaye muzahara ma'ana zanga-zanga ba kyau haramu ne a musulunci banda zanga-zanga banda tashin hankali duk abin da ya faru a bi ta hanya mai kyau a faɗa wa manya su kuma manya su saurara su ɗauki matakin gyara ko kuma waɗanda Allah ya horewa yadda ake shan wuya ɗin nan a rika tausayawa waɗanda su kuma suke shan wuya din a taimaka duk yadda kake kafi wani karka ce ai kai ma kana bukata kana bukata wani bukatarsa ta fi taka sai a rika lura wa usiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita wasunsu akan kawunan su ko da suna da tsananin bukata Allah taimake mu Allah ya yi mana dukkan damuwoyi kuma ana cewa hukumar zaɓe ta neme mu sitil dai mun tura wakilai suna cewa za a yi zaɓe lafiya sun gama bincike har sun yi zaɓe na gwaji a jihohi har da gombe a ciki kuma sun tantance sun ga abin zai yi yadda aka ce za a yi gaskiya ɗin nan za ta yiwu in ji su Allah ya yadda jama'a muna so a yi gaskiya ko muna so a yi barna da ƙarya to Allah sa a yi gaskiyar Allah ya ba mu nagari mai imani mai tausayi mai alkawari mai sifofi masu kyau wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh